بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta goma sha bakwai ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da hudu ga watan daya a shekara ta 2018 meladiya za mu ci gaba da darasi a wannan littafi mai albarka littafin muktasaran fi ilmin fara'id wallafar al'imam al'allama muhammad ibn abdulkarim al-maghili a tilmisani wanda ya rasu a shekara ta 909 wannan shine darasinmu na biyar <clears throat> kuma eh, kafin mu tsindama ne cikin littafin muke karanta takaitacciyar muƙaddima da za ta zame mana kamar share fage a shiga littafi ɗin a darasin da ya wuce mun yi alfurudul muqaddara fi kitabillah da dalilansu muka yi nisfun da rubu'un da thumunin da thuluthan da sudusun da kuma thuluthan sannan muka biyo da usulul masail fardiyya da suke guda bakwai almuttafaqu alaiha isnani da salasa da arba da sitta da kuma samaniya da isnata ashara da arba'atun wa ishirun yanzu za mu shiga almabahas shi ne ayatul miras ayoyi da suka raba gado kai tsaye wannan shine darasinmu na biyar wannan ne darasinmu na biyar a yau <clears throat> ayoyi da suke magana akan abin da ya shafi gado suna da yawa akwai ayar lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kafur nasiban mafruḍa wannan tayi bayanin kowa na da gado maza na da gado mata na da gado kuma kaso ne da aka faralanta ma kowa haka Allah ta'ala ya ce ulul arhami ba'dhum aula ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني أنا cikin magadan مقادا sun سنتر wasu matsayi ina fata mun fahimci wannan da kyau to duk waɗannan ayoyi sun yi magana akan abin da ya shafi rabon gado wai za a zuwa kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa to amma ayoyi da suka yi mubashir suka raba gadon kai tsaye su ne ayoyi guda uku su ne ayoyi guda uku da aya ta goma sha ɗaya a tsoratin nisa'i da kuma ta goma sha biyu sai kuma aya ƙarshe waɗannan ayoyi guda uku su ne ayoyi da suka yi bayani kan rabon gado kai tsaye kuma su ne muka rubuta su a nan da izinin allah ta'ala za a karanta su yanzu sai mu biyo da magana a kansu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركت أنفسكم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ميميتا وإن كان رجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أو امرأة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله الذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بارك الله فيك Ubangiji subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi guda uku ya yi bayani a kan abin da ya shafi masu gado a gado muna da usul muna da furo kuna ji da ke ku muna da usul muna da furo muna da hawashi usul furo hawashi usul su ne iyaye kullum da ke ku su ne iyaye sai kuma 'ya'yansu furo sai kuma hawashi dangi kullum da ke ko ai gaga uba uwa sai kuma ƴaƴansu, sai kuma wan uba ko ƙanin uba sai dan uwa ko dan dan dan uwa Aya farko ta yi mana magana ne akan abin da ya shafi ɗa iyaye da ƴaƴansu, iyaye da ƴaƴansu. mana idan uba ya rasu ko idan uwa ta rasu ko kuma idan ɗa ya rasu ko idan 'ya ta rasu a aya ta biyu sai ake mana magana a kan abin da ya shafi auratayya abin da ya shafi auratayya a tsagin aya ta biyu kenan a ɗaya tsagin nata kuma sai ake mana magana na abin da ya shafi yan uwantaka sai a aya ta uku ake magana yan uwa sallah na ɗaya ba sai mun fassara ba eh wannan bayanin ne ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yusikumullahu fi auladikum yusikumullahu ubangiji yana muku umarni kaga fili ne mudari yana yi yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya kan abin da ya shafi ƴaƴanku ku da kuka haifa sai Allah ta'ala ya ɗauki nauyin rabon gadon ƴaƴanka domin in ya bakka ka raba sai ke zalunci kun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ba wanda aka bari ya raba gadansa duk wanda aka bari sai ya yi zalunci a kai isa ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauki nauyin rabon gadon da kansa yasa ko da muka zo muna magana wadi'uhu wanda ya sanya ilimin gado shine Allahu subhanahu wa ta'ala in aka bar mutum da 'ya'yansa wajen rabon gado sai ya zalunci wani a cikinsu sai ga wannan in ya kira shi kira ɗaya yake zuwa amma wannan sai ya kira su biyu yake zuwa to kaga in ya tashi rabon gadon sai ya ga wannan ya ɗan ƙara mashi wannan kuma ya ɗan rage mashi alhalin duk sun yi tarayya a matsayin 'ya'yan shi suke ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda Allah ta'ala ya ce kuma Allahu fi auladikum ubangiji subhanahu wata'ala yana muku wasiya ka abin da ya shafi ƴaƴayenku yana raba muku gadon ƴaƴayenku shi yasa mutum baya raba gadin kansa da kansa lizzakari mithlu hadhul unsayi kowanne ɗa namiji guda ɗaya yana da kasan mata biyu wannan babbar ƙa'ida ce kuma ƙa'ida ce mu ƙwarida a dukkanin rabon gado a ko ina. namiji ɗaya yana da kasan mata biyu in ban da wuri ɗaya tallintal shi ne idan aka samu gado <clears throat> na yan uwa da aka hada uwa ɗaya zalla yan uwa na uwa ɗaya zalla wa fili ina su wanzu kuru? kama au awdaha masu tsoro in je imam rahabi wa fili ina su wanzu kuru da 'ya'ya mata da yan uwa mata da maza duk suna daidai wa ne kama au awdaha masu tsoro kamar da qur'ani ya bayani za a zo a bayani kansu yan uwa da suka hada uwa da mamaci yan uwa sun hada uwa daya da mamaci ba wai uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ba to su ne in an tashi raba gadon su da maza da mata duka ɗaya ne tsoraka in yaban mata uku maza biyu to sai a raba biyar kenan kowa ɗaya ɗaya ne babu lizzakar misal hazil unsa yana ana ne matsala guda ɗaya amma a ko'ina a gado lizzakari mithul hadhul ne kuma shine abin da magabta musulunci rana da rana dare da rana rani da damuna sanyi da dari suke ta hasa da musulunci suke ta mai kushi akan wannan me yasa za a fifita namiji akan mace wannan fa su sun ji namu kenan rabon gado a musulunci su nasu a constitution din sai ake rabon gado wannan ji da ke ko ya ake yi mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa da mahaifansa da yasa da matarsa wana ji da kyau kun ga mana da mata biyu maza biyu kenan ya bar ɗansa da mahaifinsa maza biyu ya bar matarsa da mahaifiyarsa mata biyu ƙari da yarsa mata uku kenan ya za a raba gada Cin za a raba gida biyar ne ko ya ɗauki daidai sai a haɗa ɗa da uba kenan a mataki ɗaya kullum da kyau ko ko kuwa a'a za a raba wa matan guda uku da ya da uwa da mata duka ɗaya alhalin wannan ubanta ne ya rasu wannan kuma ɗanta ne ya rasu wannan kuma mijinta ne ya rasu in ta gama ta kawa za ta auri wani ina ba ta fahimci wannan da kyau haka sai su ce a raba gada su ba su yi magana me yasa mutum a cikinsu in zai mutu yake yake wasiyar duke shi gaba ɗaya ga kyanwa ko ga kari ba shi wannan a duniya masu hankali yana yiwa mutum ya tsallake yan uwan shi na kusa da na nesa ya ce ya bai makare ko ya bai ma mage abin da ya mallaka mu a tsari na musulunci babu mace mai zaman kanta babu mace mai zaman kanta in ba ta aure ba tana karkashin iyayenta ko ɗanta kuna jana da kyau ko ko wanta ko ƙaninta abin da ya zama ka ce tana karkashin ɗanta ɗanta ne zai aure da ita ɗanta shi ne wanda zai aure da ita ina fata mun fahimci wannan da kyau ko tana ƙarƙashin wanta ko ƙaninta amma dai a ce ita ce tsaba ba yi yasa ma musulunci bai yadda mace ta tafiya ita gade ba la ilaha illa mar'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla mace ba ta illa ma'azi maharam sai da maharami saboda mace tana da tsada a tsari na musulunci ina fatan kun fahimci wannan da kyau ku yi sa aka bata kulawa dan tana karkashin wani ne yanzu misali mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya da ya shi ɗaya mutum nau kenan mutum biyu da kuɗi tsaba su naira dubu ɗari da hamsin da kuɗi tsaba naira dubu ɗari da hamsin in an tashi rabo alizakar misul an zuɗin sai ne ya za a raba namiji dubu ɗari mata dubu hamsin ina fata kun fahimci wannan da kyau ko kun fahimci wannan sai auren su ya tashi tare za su yi aure yanzu sai ita kanwar aka yanke mata sadaki dubu ɗari shi ma ya dan uwan nata aka yanke mai matar da zai aura ya bada sadaki dubu ɗari ina fatan kun fahimci wannan da ke ko yanzu shi dubu ɗarin da ya gada shi shi zai mika ina ba ita ma kuma dubu ɗari za a kawo mata sai ta hada da ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko ɗaya na biyu shine waliyinta shine waliyinta in an zo ɗaura aure shi zai fito a ɗaura aure hidimar ɗaurin aure eh, abinci ne da ka taɓa ji ana koma zuwa ga abin tsoraka mutum ya zama ne yana da hankali tsaftatacce mu a tsari na musulunci gaba ɗaya ana kulawa da ita ne za a ga yanzu ga shi an raba musu gado nan dubu ɗari da hamsin ga ita wannan ta haɗe ɗari da hamsin nan ga kuma shi wannan yanzu fafutukar ma yanzu me za a hidimar suna a yi hidimar biki da shi sannan kuma ciyarwa shi yanzu in aka gama auren shi zai ciyar da matarsa ita kuma ciyar da ita za a yi ga dubu hamsin ɗinta na gado ga dubu ɗarinta na sadaki duk ta sa a ƙarƙashin bulo sannan kuma mijinta ciyar da ita zai ina fatan kun fahimci wannan da kyau don wajibi ne ba da sadaki to sai ga mahasin na musulunci ba wai kaskantar da mace bane akan haka ba wai kaskantar da mace bane akan haka duk wanda ya kula da tsari na musulunci ya san ya agaza da nawa ake ba su ba ba ba wata har yanzu nan akwai waɗanda yake ba sa sa mata a cikin gado kuma suna amsa sunan musulunci in an yi magana musulmi ma su ji su musulmai ne su ba ma sa lissafa mata a cikin a cikin gado in an zai ga an ce ai mata ne ba sa cikin gado ina fata mun fahimci wannan da ke waɗannan suna amsa sunan musulmi suna ganin su ma musulmi ne akwai waɗanda ba musulmi ba su kwata-kwata ma ba za ci gona mazajen in za su noma sun biya haya duk ba ka suna ana yi amma dai saboda tsabagen kiyayya da tsangwama da aka samu musulunci sai a tasa musulunci a gaba akan waɗannan kuma abun mamaki sai ga har da waɗansu da suke jin cewar su musulmai ne kajuwar tana cewa to ai ko a musulunci ma na na bilkisu kuma ita ce malama cikinsu Allah ya sauki Allah ta'ala ce lil zakari mithlu hazul unsi ka duba duk gadan da zamu magana akan ashin yanzu zai koma ne lil zakari mithlu hazul unsi kowanne namiji daya yana da rabon mata guda biyu Allah ta'ala ce fa in kunna nisa'an to kun ga yanzu wannan matsalar idan an mutu an bar ƴaƴa kenan maza da mata in an mutu an bar ƴaƴa maza da mata to zamu lissafa su ne mace idan mata biyar ne maza biyar ku lura da kyau ko to sai a raba sha biyar maza su ɗauki biyu biyu mata su ɗauki ɗaya ku lura da kyau ko matsala ta farko matsala ta biyu ku lura da kyau ce fi auladikum dangane da 'ya'yanku aulad jam'i ne na walad walad kuma ya shafi mace ya shafi namiji amma haka ce ibnu shine namiji kadai in ka ce ibnu namiji kake nufi sai ka kawo dalilin mace amma in ka ce walad ya shafi mace ya shafi namiji kenan fi kum ƴaƴanku da suka kuka haifa ya shafi mata ya shafi maza fa in kunna nisa'an idan matan da aka mutu aka bari yaya mata ne zalla ba namiji a cikin su ba namiji a cikin su fauka ne biyu zuwa sama da haka mata ne aka mutu aka bari biyu zuwa sama da biyu falahunna thulutha matara to su za a raba ne a basu biyu bisa ukun abin da aka mutu aka bari kullura za a basu biyu bisa uku na abin da aka mutu aka bari ɗaya amma idan mata ne maza da mata idan ‘ya'ya ne maza da mata a haɗe to nan kawai za a raba ne kowane namiji ɗaya yana da raban mata biyu amma idan mata ne ziryar aka mutu aka bari matan daga biyu zuwa sama to su za a raba za a ba su kashi biyu ne bisa uku na abin da mamaci ya rasu ya bari to kun yanzu an ce mata biyu zuwa sama da haka ko sai ba a faɗi ɗaya ba fa in ka wa in kanat wahidatan idan ya ɗaya ya mutu ya bari falaha nisfu to tana da rabi idan ɗaya ɗaya ce shi mamacin yashi ce ɗaya tallinta ya mutu ya bari falaha nisfu to tana da rabi hakan nan idan ya rasu ba ya ya bari ba yar da ya bari jika shi kenan amma ta wurin ɗansa ya mutu ya bari ita kenan ƙwaya ɗaya to tana da rabi tana da rabi ina fatan kuma yato wannan da kyau to tambaya idan ɗa namiji ne fa guda ɗaya yana da duka saboda me yana da duka saboda lizakari misal hazul unsayin saboda lizakari misal hazul unsayin saboda mai lizzakar misali hazul yani idan mace ɗaya ce za a raba biyu a ba ta ɗaya to shi ko dama in namiji ne zai ɗauki rabon mata biyu ne kaga lizzakari idan mace ɗaya ce za a ba ta rabi idan namiji ne ƙwaya ɗaya za a ba shi duka ta yana za a ba shi duka tunda dama ai za a raba ne biyu ita a ba ta ɗaya to shi kuma dama kashi biyunta yake ɗauka to ko kashi biyunta shine haɗa duka a bashi su yi sa sai ba a faɗi na namiji ba sai aka faɗi na mace kullum ne sai faɗi na mace domin tunda an baje an ce maka li zakar min salatul unsayni to tunda an ce wa in kanar wahida da falaha nisu rabi to idan ko shi ɗaya ne kwaya ɗaya ya mutu ya bari to shi duka zai ɗauka saboda mai saboda li zakari min salatul unsayni wali abawaihi kuma ne yana tabbata ga kowanne ɗaya wali abawai yana tabbata ga iyayen shi biyu shiwa shi mamaci ko ita mamaciya li kulli wahidin minhuma kowanne ɗaya daga cikinsu uwa kasanta uba kasanta kenan uwa da uba ba taruwa za su yi aka so ba li kulli wahidin minhuma kowanne ɗaya daga cikinsu yana da asudusu ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida za a ba uba ɗaya bisa shida a ba uwa ɗaya bisa shida ba wai da uwa da uba za su taru ne a ɗaya bisa shida ba kowane ɗayansu za a ba shi ɗaya bisa shida min ma taraka na abin da shi mamaci ya mutu ya bari da sharaɗi in kana lahu walad idan yana da ɗa idan yana da ɗa idan yana da ɗa fa in lam yakul lahu amma idan ya rasu bai da ɗa bai da ɗan ɗa bai da ƴar ɗa kullu da ke ko wa warisahu abawahu to anan iyayen shi biyu ne za su ci gadon shi wa da wa nan? wa da uba fali ummihi thuluth za a ba mahaifiyarsa ɗaya bisa uku za a raba gida uku sai a ba mahaifiyar shi ɗaya sai ba a faɗa mana na uba ba nawa ne na uba ke nan? biyu ga uba in an raba gida uku an ba uwa ɗaya sai a ba uba biyu saboda lizzakari misalin unsayi fa in kana lahu ikhwatun in ko ya kasance yana da yan uwa yana da yan uwa yan uwa gida uku ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya su ne yan uwa in an zo rabon gado yan uwa kenan uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da uwa ɗaya fa in kana lahu ikhwatun in yana da yan uwa shi mamaci ikhwa yan uwa fali ummi sudusu to a nan uwa tana da ɗaya bisa shida a nan uwa tana da ɗaya bisa shida sai ba faɗi na uwa ba kenan abubuwan da ke sawa uwa ta ci ɗaya bisa shida nawa ne biyu ko dai mamaci ya zama ne yana da ɗa don Allah ta'ala ya ce in kana lahu walad ya ce wali abu wai likul wahi da minu masu dusu min mata raka in kana lahu walad uwa kaga tana cikin abu wahi in mamaci ya mutu ya baɗa ko ɗan ɗa ko 'yar ɗa duk suna sawa uwa ta samu ɗaya basa shida ɗaya kenan hakan nan kuma idan ya rasu ya bar 'yan uwa kullum da ke ku ya rasu ya bar 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ne ko uwa ɗaya ne in dai sun zama 'yan uwa ba ɗan uwa ba ɗan uwa nawa kenan ɗaya amma 'yan uwa fa daga nawa eh daga uku ko daga biyu eh daga biyu a nun dole mu mutunta malamai in aka ce sun yi saɓani <laughs> kun da ke ku amma sai a dinga nuzuli a kan malamai a ce ya za a yanzu ta haririn nawa ne yan uwa gashi abin yana neman yawa wane ya ce daga biyu wane ya ce daga uku wane ya ce daga uku wane ya ce daga biyu aqallu ma'ana al-jam'i fi mushtahari isnani fi madhhab al-himyari aqallu ma'ana al-jam'i ma'ana ta jam'i ba jam'in ba ma'ana al-jam'i saboda ana ana a muna da mufrad muna da musanna muna da jam' <laughs> kullu da jigo aqallu ma'ana al-jam'i fi al isnani fi ra'ayil himyar imam idan yana da yan uwa fali ummihi sudusu yan uwa mahaifiya da sudus subhanallahi su yan uwan ba za su shiga do saboda akwai babansu yan uwa ba za su shiga do saboda akwai babansu kuna ji da kyau ko to amma kuma su suka mai da uwa tasu daga ɗaya bisa uku ta koma ɗaya bisa shida ana fatan kun bai ci magana ta da ke ko ba za ta yan uwa ba za su shiga domin inda akwai uba to amma kuma saboda samun yan uwan kuma suka daga mahaifiyar daga ɗaya bisa uku ta koma ɗaya bisa shida to amma yanzu in aka raba ɗaya aka raba gida shida aka bata ɗaya saura nawa saura biyar yanzu biyar ɗan uba da shi da yan uwan ba duk tare za su abin nan ba ubangiji subhanahu wataala yake cewa min ba'di wasiyyatin duk wannan raban bayan an cire wasiya ne yusi biha da shi mamacin ya wasi da ita audenin ko kuma bashi ko kuma bashi ma'ana za a fara cire bashi sai a biyo da wasiya akan tadumu kenan ko aba ukum uku. abna ukum aba ukum iyayenku wa abna ukum da ƴaƴanku la tadrun ayyuhum aqrabu lakum nafa ba ku san waye amfanin shi fa kusa da ku ba sai ga uba yana ta wahala akan ɗaya yana ta wahala akan ɗaya da zimmar idan ya girma ɗan zai sai ga kuma Allah ta'ala ya ɗauke ɗan ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko sai shi kuma uba a ta ganin yaro ya taso sai kuma ga Allah ta'ala ya ɗauke uban yaron ya tashi mara a ba kuma a abana kuma la tadrun ayyuhuma qarrab lakum nafa'a ta min Allah wannan kaso ne daga wurin Allah subhanahu ta'ala min Allah daga wurin Allah kaso ne daga wurin Allah subhanahu ta'ala. duk wanda yi fito na fito da wannan kasan ba zai taɓa gamawa da duniya lafiya ba ka duba ka gani duk wanda ya fito na fito da shari'ar ubangiji yana ganin shi almaniyun ne ba ruwan shi da addini don ya faranta ma ah, abin nan iyayen gidan shi na yammacin duniya rai duk wani wanda ya fito ko a matsayin shi na dan jarida ku lura da kyau ko dan jarida ne ya gidan rediyo ko yana aikin rediyo ya zama na su kullum su bi ka'idoji na musulunci su dinga sassake shi ba zai taba gama lafiya ba ba zai taba gama lafiya ba wannan kuma gashi na mirara domin wannan ta min Allah kaso ne daga wani Allah subhanahu wataala inna Allah ya kana aliman hakima lalle Allah ta'ala kana ya kasance tintini aliman masani ne hakiman kuma gwani ne subhanahu wataala to kun ga yanzu wannan ayar sai mana rabon iyaye gadin iyaye a wurin 'ya'yansu kenan kun ga annasab kenan ko dama annasab yana cikin sabuba na cin gado Allah ta'ala ce wala kuma nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da matan ku suka mutu suka bari sawawan an yi tarewar aure ko ba a yi tarewar aure ba in dai mata ta mutu ta bar mijinta to yana da rabi a abin da ta mutu ta bari in lam yakul lahunna walad idan su matan da suka rasu ba su da yaya ba su da ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko yar ɗa ku lura yanzu ita ta rasu ita ake hange ita ɗan nata ne ko jikan nata ne ko ‘yar tata ce ko nata da ake kallo shin tare suka haifa da wannan mutum da ta rasu a hannunsa ko ba tare suka haifa ba ina fatan kun gano nan da ke ko yauwa da shi suka haifa ko ba da shi suka haifa ba yanzu ita ake kallo ɗanta ne to hukunci shi da ba in ko da ya tabbata ba ta da ɗa kun lura da kyau ko tare su to yana da rabi a gan miliyan 100 ne yana da miliyan 50 fa'in kana lahunna walad in ko sun rasu sun bar fa'in kana lahunna walad in ko suna da ɗa ko ya ko ‘yar ɗa ko ɗan ɗa falakumin rubu'u to ku mazaje kuna da ɗaya bisa hudu min matarakna na abin da suka mutu suka bari kun ga yanzu mun ji kaso miji a wurin mata yana da fuska nawa biyu ko dai rabi ko kuma rubu'i ɗaya bisa hudu me yasa yake cin rabi idan ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ƴar ɗa me yasa yake cin rubu'i idan akwai ɗa ko ɗan ɗa ko kaza ko kaza shikenan ɗa ko ɗan ɗa ya ko ƴar ɗa shikenan so shi miji yan uwa tana da yan uwa tana da uwa tana da uba duk baya taɓa mashi kaso kun binci magana ta da ke ko shi miji cewar mata tana da uba tana da uba tana da uwa tana da yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yan uwa uba ɗaya yan uwa uwa bai taɓa mashi nasibinsa wanda yake taɓa mashi shine ɗa ko ya ko ɗan ɗa ko ƴar ɗa saboda haka miji yana da fuska guda biyu ko dai rabi ko kuma rubuɗi Allah ta'ala ya ce min da wasiyyacin bayan an cire wasiya yusina biha audenin da su matan suke wasiya da ita audenin ko bashi da ake bin su kenan mata su ma suna wasiya mata suna wasiya kuma ana cire bashi kudu da ake ta maimaita bashi za ga hata bashi na yan shaguna da ke kusa da gida a ji a karɓo magi a ji a karɓo kafu zabo a ji a karɓo kaza a ji a sai an tambaya a iya kokari a ga an cire bashi bashi ba suka huta a iya kokari a ga an tashi tsaye sanarwa da ake yi don Allah ya akwai mai bin shi bashi ya yi magana wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyi ba za a takaita kan wannan ba ina fatan mun fahimci wannan da ke ko an san makwabta yadda ke turawa a karɓo a karɓo magi ko a karɓo manja duk za a aika to don Allah mun san kuna da harkar arziki da wance da ta rasu ko da wani da ya rasu manja ko man gyaɗa ko magi ko kaza ko kaza ko burodi akwai watakila ba za a rasa wani mai shago ba da kullum ya dawo ko sai ya aika a karɓo biredi duk za a tantama za ka je za ku je ku tambaya ne ba wai sanarwa ta baki ta wadatar ba don dai a ga an cire an biya mutane bashin wala hunnan rubu'u su mata matanku na aure suna da ɗaya bisa hudu kuna jirgin ko suna da ɗaya bisa hudu min mata raktum na abin da kuka mutu kuka bari na abin da kuka mutu kuka bari an tarewar aure ko ba a tarewar aure ba in dai an ɗaura aure ku lura da kyau in dai an ɗaura aure sai ɗaya ma'aurata ya rasu ko an tare ko ba a tare ba za a ci gadon juna in dai an ɗaura aure mana an ɗaura aure kenan yan angwaye sun taso kawai allah ya kiyaye sai mota ta lasa ango ta take ango shikenan yanzu abubuwa guda biyu idda ta kama mata shi gado kuma za ta ci shi sadaki kuma ta cinye shi ina kuma kun fahimci ai ba rabuwa ba ce ina daɗa jaddadawa mu bambance hukuncin rasuwa da hukuncin saki kada a hautsina su idan mutum ya saki mata shi kafin su tari ba ta da idda kuma rabin sadaki za ta ci rabin sadaki za ta ci to amma yanzu ba sakinta ya yi ba rasuwa ya yi kuna jina da kyau to tun da rasuwa yayi za ta yi idda domin matar shi ce Allah ta'ala ce wallazi ne tawfana minkum yadharuna azwajan suna matan za su yi idda sannan za ta ci gado don mijinta ne ya rasu ina fata fahimci wannan da kyau to hakan nan kuma idan amarya ce ta rasu yan kai amarya kawai fa sai aka taho mu gama da wata mota nan take kawai mota ta kama da wuta nan take dai amarya ta rasu nan take amarya ta rasu shikenan sai a yi jana'iza Allah ta'ala ya ƙara haƙuri miji idan tana da ɗa zai ci ɗaya busa hudu idan ba ta da ɗa zai ci rabi kullum da ke ko zai ci rabi to kayan aure fa kayan aure dama nata ne ai watakila ma har an je an yi dankin su watakila ma ga motar kai su kenan da ka sai a raba kayan aure akan ka'ida ta gado idan akwai kanwashi ko yayarsa ake so a saboda zumunci a ci gaba da aure shi kenan amma ba za a daura mata aure wai ta je ta zauni kayan yayata ko kanwata ba a wancan kuma yana ta ne sai an raba gado ina fatan kun fahimci wannan da ke kullum mu dinga tantance addini a kada hautsana shi da al'ada kuma a dinga tambaya tambaya ita ce mabuɗin ilimi wa yas'alul ulama kullum da tambayi malamai shine abin da ake magana wadda kada a husuna akwai fata na gari a ce an daura mata aure sai je zauna da sai je ta zaune kayan yar uwata da ta rasu sai ga ana cewa ita ba sai an mata kayan aure ba kullum sai dai kawai sadaki zai kawo wancan kaya daban yake za a raba gadin shi saboda nata ne ta rasu ta bashi wannan shi Allah ta'ala yake cewa wala rubu'u haka su mata suna ɗaya bisa hudu min ma na abin da kuka mutu kuka bari in lamya kulle kuma walad in ba ku da ɗa idan miji ya rasu ba shi da ɗa da wannan matar ko da wata matar abin da da muke kallo yanzu shi ya rasu wannan jira ke ko shi ya rasu kuma bai da ɗa bai da ɗan ɗa bai da ya bai da yar ɗa to me gadan mata ko mata shine ar-rubu'u ɗaya bisa hudu idan matar shi ɗaya ce ɗaya bisa hudu in matan shi biyu ne ɗaya bisa hudu in matan shi uku ne ɗaya bisa hudu in matan shi hudu ne ɗaya bisa hudu nan dai shi za a kacaccala musu shi za a tsinka musu hausa ta yi ƙarfi ko za a kacaccala shi za a tsintsinka musu ina fata mafanci wannan da kyau shi za a tsintsinka musu ɗaya bisa hudu ku lura da kyau in ba ta da ɗa zai ci rabi in bai da ɗa za ta ci rubu'i kuma rubuya shi ne rabin rabi kuga lizzakari misal hazul hausayi fa in kana lakum waladu idan kuna da ɗa ku da kuka rasu falahun na sumunu to suna da asumun ɗaya bisa takwas a lokacin da in suna da ɗa kuna da rubu ne in ku kuna da in su suna da ɗa matan ku mazan kuna da ini to yanzu idan ku kuna da ɗa su suna da sumuni sumuni kuma shine nisfun rubu'i a ga zakari misal hazul unsi na sumunu ma taraktu suna da ɗaya bisa hudu na abin da kuka mutu kuka bari lahunna su matan saboda ka in ya rasu yana da mata ɗaya sumuni za a bata in yana da ɗa in matan shi biyu ne wannan sumunin shi za a raba musu in matan shi uku ne wannan sumunin shi za a raba musu in matan shi hudu ne wannan sumanin shi za a raba musu saɓanin na uwa da uba kun na uwa da uba aka ce fali kulli wahidin minhuma a sudisi kowanne daya daga cikin su yana da sudusi kenan uba yana da sudusi uwa tana da sudusi amma a nan sai aka ce falakunna su matan dukansu in ɗaya ce sumuni ko rubu'i in biyu ne sumuni ko rubu'i idan uku ne sumuni ko rubi in ma hudu ne sumuni ko rubu'i rubu'i in ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba yar ɗa sumuni in akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko yar ɗa sai a ba matan sumuni to su ma matan a nan shi mijin yana da uwa yana da uba yana da ƴan uwa yana da ƴaƴan ƴan uwa duk ba abin da ke taɓa musu gadon su ajin mata guda biyu ne ko da rubu'i ko ko sumuni kamar yadda ajin mazaje guda biyu ne ko dai nisfi ko rubu'i shine shi sa suka ce shi daman gidan rubu'i gida ne na ma'aurata gidan rubu'i ba gida ne na ma'aurata in dai rubu'i ne miji ne goma ta su kaɗai ne suke da rubu'i duka lura da inda an zo gado inda gaza an kira rubu'i to na ma'aurata ne miji in mata tana da ɗa in matar tana da ɗa mata in mutum bai da ɗa da za su tarayya a rubu'i da rubu'i da sumuni duk na ma'aurata ne sumuni wannan na mata ne kadai mata ne matan mamaci kenan mata shi ko matan shi su suke da sumuni rubu'i kuma miji yana cikin rubu'i mata suna cikin rubu'i kenan da rubu'i da sumuni din na ma'aurata ne ina fatan kun fahimci da saboda haka da zaran gaza an ce ya mutu ya bar mata ko ta mutu ta bar miji to gidan rubu'i ne ko sumuni duk da shi miji yana tarayya a cikin masu nisu yana cikin masu nisu amma ba shi kaɗai ke da ajin nisu ba ba shi kaɗai ke da ajin nisu ba min ba da wasiyyatin za a cire wannan ne bayan an cire wasiyya tusu na biya da su matan suka eh, tusu na biya da su matan suka yi tusu na biya da ku kuka yi tu suna biya da ku mazaje kuka yi wasiya da abawa na kaza abawa na kaza aure ne ko bashi yan wa wasiya tana da matukar muhimmanci wasiya tana da matukar muhimmanci kuma yanzu a karatun nan da karatuka kai ka san akwai wanda bai da gadon ka eh ka san akwai wanda ke bai da gadon ka to wanda ka san bai da gadon ka sai ka rubuta mashi wasiya a bashi kaza a bashi kaza a bashi kaza domin shi wanda ke cin gado ba a bashi wasiya la wasiya ta liwaris duk wanda zai ci gado ba a mai wasiya wai yayi wasiya ya ce a ba matar shi kaza ko a ba dan shi kaza wannan mulga wannan wasiyar ba za a yi da ita ba domin ko da wasiya ko ba wasiya zai ci gado ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko amma mutum ya san kakan yana raye kuma ga baban shi to tunda akwai baban shi kai tsaye kakan shi ba zai ci gado ba kun da ke ko kaga sai ya rubuta sai ya lissafa kakan shi a cikin masu wasiya ko dan yayan shi ko dan kaninsa misali wanda yake dai za ka dinga samu ana samun ire-iren waɗannan abubuwa sosai musamman a gidan aure sai ka ɗauko kaninka ko ka ɗauko ƙanwarka kai kake renanta kai ka sa ta makaranta ko ka sa su makaranta ina fatan kuma in ci wannan da ke ko amma kasancewar akwai 'ya'yanka ka san ba sa cikin masu cin gado ko kuma mai ɗakinka ta ɗauko ƙanwata ko kuma 'yar yayata ko 'yar ƙanwata ta tariki ai duk ana yin wannan amma kuma ta san ba ta cikin masu cin gado saboda wasu dalilai to ga duk sai ka rubuta masu wasiya duba ga yadda ake ta maimaita wasiya min ba'ad wasiyatin min adu wasiya to wasiya tana da matukar muhimmanci wasiya tana da matukar muhimmanci yanzu mun kammala magana akan abin da ya shafi ma'aurata miji ko mata miji ko mata rubu'i da da sumun sai kuma nisfi inda miji ya tarayya da wasu yanzu za mu shiga yan uwa ba mu shiga yan uwa yan uwa kuma sun kasu kashi uku akwai yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya akwai yan uwa uwa ɗaya akwai yan uwa uba ɗaya yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yan uwa uba ɗaya yan uwa uwa ɗaya nau kenan uku sai Allah ta'ala ya ce wa in kana rajulun idan shi ya kasance wani mutum ne yurasu da za a gaje shi kalala kalala yas'alunaka anil kalala yanki ta'un nasli la mahala la walidun yabqa wala la walidun yabqa wala maulud fanqata al abna wal judud ya ce yas'alunaka anil kalala suna tambaya ka wai waye kalala ku lura da ke ko mecece kalala yanke ta'un nasli la mahala shine mutum gaba ɗaya tsatsan shi katse ba wani abu la walidun ya baka ya rasu bai bar baba ba ba shi da mahaifi mahaifin shi ya riga shi rasuwa wala mauludun kuma bai bar wani abu da ya haifa ba bai bar ɗa ba bai bar ɗan ɗa ba bai bar ya ba bai bar ya ɗa ba kuma ga mahaifin shi ya rasu kullum da ke ko wani shine kalala shine yanke tsawon nasu lama lawalidin ya baka wala maulu fankato al'abana'u abna'u wal judu fanqata 'ya'yan ƴaƴan shi gaba ɗaya sun katse iyayen shi abana abin nan ƴaƴa kai ƴaƴan sun katse wal jududu da kakanni ba shi da kaka ba shi da ƴaƴa kenan wanda yake kalala shine mutumin da ya rasu bai bar uba ba bai kuma baɗa ba bai bar jikoki ba wannan shine kalala kenan idan yana da uba ba kalala ba ne idan yana da ɗa ba kalala ba ne idan yana da ɗan ɗa ba kalala ba ne idan yana da ‘yar ɗa ba kalala ba ne haka idan yana da ‘yar a yi mar'atun ko kuma mace ce ta rasu ita ma haka ba uba ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ɗan ɗa amma walahu ahun yana da ɗan uwa ko tana da ɗan uwa au ukhtun ko ɗan uwa kuna ji da kyau ko ya rasu bai bar uba ba domin mahaifin shi ya riga shi rasuwa kuma bai bar ɗa ba bai bar ɗan ɗa ba bai bar ɗan ɗa ba shi amma walahu ahun yana da ɗan uwa au ukhtun ko ɗan uwa to wannan wani dan uwa a cikin uku tunda mun faɗi yan uwa uku ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wannan dan uwan shine dan uwa uwa ɗaya wannan dan uwan shine dan uwa uwa ɗaya ai walahu akhun min ummi yana da dan uwa da suka hada uwa ɗaya haka abdullahi bin mas'udin ya karanta walahu akhun min ummi walahu akhun aw ukhtun min ummi ma'ana da dan uwa ne uwa eh, sun hada dan uwa ko yar uwa amma uwa ɗaya suka hada ba ba uwa ɗaya ba kulli wahidin minhum sudus to kowane ɗayan su za a bai sudus idan ya rasu ya bar dan uwa in ya rasu ya bar dan uwa uwa ɗaya za a bashi sudus idan ko rasu iya bar yar uwa ko na ji da ke ko yar uwa guda ɗaya uwa ɗaya suka haɗa za a bata sudusi ina fatan kuma in dan uwa ne namiji za a bashi sudusi in yar uwa ce mace za a bata sudusi kaga na namiji bai dara na mace ba na mace bai dara na namijin ba za a bashi za a in namiji ne ɗaya za a bashi sudusi in mace ce ɗaya za a bata sudusi eh babu li zakari min zalwa Allah ta'ala ya ce fa in kanu aksara min zalika in sun kasance suna da yawa yan uwa uwa daya. suka kasance suna da yawa uku hudu biyar shida yan uwa dai uwa ɗaya suna da yawa fahum shuraka'u fi thuluth gaba su za su yi tarayya ne a thuluth kaga shuraka'u za su yi tarayya a thuluth shine wa yastawi fi'il inafu wa dhukuru kama qad awdaha al-mastur in ji al-imamu ar me yake nufi shine idan mutum ya rasu ya bar yan uwan shi yan uwan shi uwa ɗaya mata uku maza uku nau kenan shida maza uku mata uku fahim shuraka fi thuluth za su yi tarayya ne a thuluthi za a ware musu sulusunsu in aka ba su to za a raba musu shine daidai wa daida kun gane wannan da ke ko za a ware musu daidai wa daida kenan a yanzu a ce sulusunsu ya gama dubu sittin ne a ce sulusunsu ya kama dubu sittin ne kuma ga su su shida sai mu ce to kowane dubu goma goma kenan kowane dubu namiji dubu goma mace dubu goma akwai iskal da ake fuskanta kuma ya kamata a natsu wana jina da ke kuma natsu mu gane karatu wannan gadon na 'yan uwa ne sun hada uwa ɗaya ne da mamaci uwarsu ɗaya da mamaci sai ya rasu da ya rasu sai aka raba musu gadansa kun lura da kyau ko na ɗan uwansu kenan da suka haɗa uwa ɗaya to shine za a yi musu wannan raban gadon. kuskure da ake samu shine a ce ai gadon uwa daidai wa daidai ake raba shi ya zama na idan uwa ta rasu kuna jina da kyau uwa ta rasu ta bar 'ya'yanta da ta haifa maza uku mata uku sai a ce daidai wa daidai za a raba shi ai gadon uwa ne kun taba jin wannan wannan kuskure uwa da ta rasu ta bar 'ya'yanta za a raba wa 'ya'yan nata gado lizzakar misal hazul unsayni namiji ɗaya yana da kasan mata biyu kun fahimci magana ta da kyau yanzu su 'yan uwan ne a cikinsu wani ya rasu ya bar wasu da suka haɗa uwa ɗaya to a nan ne su a junansu shine wa yasoyi fil ina fi wa zukuru kama kad audaha al-mastur maza da mata duka ɗaya ne to akwai bambanci ku lura da kyau idan uwa ta rasu ta bar 'ya'yanta za a raba gadon uwar to zakari mislu hazul unsaini kowane namiji ɗaya yana da rabon mata biyu kowane namiji ɗaya yana da rabo na mata guda biyu ba za a yi daidai wa daida ba akan faɗe shi kaji ana cewa ana akan faɗa ba fa a littafi ba a kawai dai rediyo mai jini haka to abinda bai littafi aka ga zama shaci faɗi kaji ana ta magana a ce ai rabon ai rabon uwa ne rabon uwa daidai wa daidai ake ake yin shi kuskure ne wannan ganganci ne kuskure ne Allah ta'ala ta fa mushraka fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn min ba'di wasiyatin bayan wasiya yusa biha da aka bi wasiya da ita aw dayn ko kuma bashi ghayra mudar ba mai cutarwa ba wasiya ba mai cutarwa ba duk wanda ya wasiya mai cutarwa ba za a yi aiki da ita ba wasiya ko mai cutarwa ita ce wacce ta karu akan sulusi wasiya da ta karu akan akan sulus ita ce wasiya mai cutarwa saboda haka idan mutum ya rubuta wasiya a bawa ne mashin ɗinsa a bawa ne kwamfutarsa a bawa ne dubu goma wanci a bata dubu biyar wana jina da kyau ko duk za a rubuta abubuwan da ya ce a bai kowa idan aka zo sai a cire hidimar jana'iza tukunna ta jihis a shirya da za a binne shi a cikin kudin nashi in kuma wasu sun dauki nauyi shi kenan sannan sai a biyo da bashi su sukan da ake bin shi da a gama biya sannan abin da ya saura sai a zo a fitar da wasiya idan aka lissafa wasiyar aka ga bata kai filif ba sai a zartar da ita idan a ganta daidai wa da kan fulus ta tsaya sai a zartar da ita idan a ga ta wuce fulus sai a dawo da ita fulus da Allah ta'ala ya ce ghaira muba ba mai cutarwa ba duk wasu yadda aka yi ta ta wuce fulus an cutar da magada ka san shi wani babban tashin hankalinsa da bakin cikinsa shine ya mutu ya bar wa magadan shi wani abu da su gada ai nema isu masu tashi su nema mana saboda kawai da ya ga zai rasu duk sai ya ka dukiya duk sai ya ka ta duk ya daidaita ta wannan ya rasu duk dawo da ita za a yi duk dawo da ita za a yi ina fatan kun ci magana ta da ke ko duk dawo da ita yi shi bakin cikin sa wai ya mutu ya bari a gaje shi ya za a yi mutu su ba su ɗaisu nema ba kaji shi ya dauka neman shi nesa ya samu har yake so ya ce ina ma uci tuwa la ilmin to saboda haka sai a kiyaye wasiyya ta ghayr mutar wasiyya ba ta cutar kada a cutar ma'ana kada a cutar da magada wasiyyar da ba za ta cutar da magada ba eh, bashi in wani ya biya yayi bashi in wani ya biya yayi ku lura da ke duk in wani ya biya yayi ba duk wannan wani ya biya duk yayi bashi ne wani ya biya hidimar jana'iza ne wasu suka dauke duk wannan yayi ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko akwai wasu da wani dan uwansu ya rasu dan uwansu ne a kasuwanci kun lura da ke ko dan uwansu a kasuwanci da ya rasu da suka aka gama jana'iza aka gama komai da aka zo tattara kayan nashi da abincin da yake suto da kwanukan shi da ya saya da duk abin da ya shafi bukatar yau da kullum ne ina fatan kun bayanci wannan da ke ko bukata ce ta yau da kullun da ake yi a gida maimakon a tattauna duk sai suka siya suka biya ba wai ba su sukan shiga ma a hatta kayayyaki na gida kayayyakin da ake bukatar su a zakar gida shin gado ne ba gado ba ne kuna jina da ke ko abinci da ike cikin sto da ya so duka duk sai suka cire kuɗi suka biya kenan yanzu matan shi da 'ya'ya a ci gaba da amfani da shi kai tsaye ina fatan kun bayanci wannan da kyau kuɗin kuma gashi a sa cikin lissafin gado so ina son mu lura da kyau duk abin da ya shafi bashi ka biya yayi ka ne yayanka ne ka ne mahaifinka ne bashin wani da wani wani din na biya su wani wani wani wani ya ce ya biya a tun ya duk an biya shi kenan ina fatan kun bayanci wannan hidimar jana'iza ne sai da aka ɗauki dubu goma sha biyar aka biya can can dubu biyar can dubu uku dubu ashirin da uku wani ya ce duk ya biya kowa ya yafe duk ya yi wani ya ce a rage mishi duk sai a rage mishi ya biya dubu sha biyar amma ya ce a bashi dubu biyar sai a ɗauko dubu biyar a bashi kara ce ya yi rashin mutunci ba a faɗin wannan kasan mu yanzu mutum yana nema a wurinka ka rufe ido ka bashi shine ka yi mutunci lokacin da ka nema sai ce ka yi rashin mutunci Allah ta'ala ya sauke wasiyatan min Allah wannan umarni ne na wasiyya daga wurin Allah wasiya ce daga wurin Allah sai wasu suka ce wannan maf'ul mutlaq ne masdar ne tunda yusikum Allahu wasiyata Allah ne yake muku wasiya ta asalin wasiya ta gaske daga wurin Allah wannan wasiya ce ta musamman daga wurin Allah wallahu alimun halim wallahu alimun Allah masani ne halimun kuma mai haƙuri ne halimun mai hakuri ne in ba din haƙurinsa ba wallahi ba kalar da ake yi a gado da tuni na da duniya nan gaba daya ba wani ma da ya zo rabon gadon yana dubawa sai ya ɗauki wani ƙata abu ya ajiye ce wannan na mai rabo ne eh? <laughs> ya fitar da kasan shi tukuna ina fatan kun fahimci wannan da kyau wannan kuma wani kaga ya je ya yi birabin din mai rabon gada ya ce shi yana son mota kaza ne ko gida kaza ko ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza an tashi rabon nan a san yadda aka yi ya shigo gona kun lura da ke ko asali tusta'amalu to inda almubahami ladal huquqi aw ladal tazahum tusta'amalu alqur'a qur'a ake yi qur'a ake yi al'amuran gado suna da saukin gaske ga wanda Allah ta'ala ya sauke mishi naka zo ka so idan akwai wanda yake buƙatar wani abu tunda kowa yanzu ana da lissafinsa wani zai ɗauki dubu dari wani yana da kasan dubu dari da hamsin wani yana da kasan kaza wani yana da rabon shi na kaza so ka duk abin da ka ɗauka yanzu cikin lissafinka to kana da dubu dari shi ka kinkimo abin dubu dari da hamsin eh ai ba wai ciko ba ga wanda yake da dari da tamanin shi ma ya ce yana son shi kuma bai ci magana ta da kyau ko wannan nashi dari da hamsin dari da tamanin ne ya ce yana son wannan na 150 din kaga yanzu yana buƙatar balance din 30,000 shi kuma wannan nashi 100 ne ya ce yana buƙatar buƙatan na 150 wai ai zai ciku ai yayi haƙuri mana yayi haƙuri mana ina fatan kun fahimci wannan da ke ko har ma idan ya kai duk akwai hanyoyi da malamai suke bi wajen tantance al'amura amma a ce za a je a gan shi a haɗa kai da shi da mai rabon gado ana son duk yadda za a yi Allah an zo kasuwar gonan nan ko gidan nan ya shigo na shi ba a yi waɗannan abu balle kuma ma yi mursisi idan ya sa a kosu takardun wasu gidaje ko ya sa a wasu daloli ko ya sa a wani account da ba wanda ya san da shi aka mutu kawai shi kenan sai ya je ya rubuta ciki a kai wannan sai ya zo da shi ranar tashi alkiyama ko kuma mata ta san a wasu motoci ko a wasu wasu shares da yake da su ko wasu abubuwa da ba wanda ya sani sai ita ko wasu takardu na wasu muhimman abubuwa ko sai ta zauna a kansu ta yi rubuta ciki a kansu duk wani ranar alkiyama za ka gane ta ce yau mutu bulu sara'i allah ya tsare mu gaba duk waɗannan sai mutum ya zo da su duk waɗannan sai mutum ya zo da su kuka gana ganin ma dukiyar gadon ma da aka raba halas malas aka ba shekara nawa take yi kun yi shuru ta kan yi shekara 25 a hannun mai eh? wani manufar da zaren yanzu an kasafta kashen fari ya ga cewar yana da miliyan biyar gaji yana cewa bai taba zuwa dubai ba kaga ba wai kai kaya zai yi ba ba sowa zai yi ba ba tuma wai umara ko ya ji abokin shi zai tafi new delhi shi ma wallahi bari zo ya raka shi duk sai ga ya tsaya yadda abubuwa akan haka saboda haka mu kiyaye haƙƙi ba shi da mutum ya ƙoƙari ya ga ya sauke haƙƙin kowa da ke kansa kada mutum ya kuskure je ranar alkiyama yana ɗauke da haƙƙin wasu ranar sallan fa cewa aka yi da shi ya ƙayyade farashi ya ce ba ruwansa manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sanya mana farashi ya ce ba ruwan shi bai sanya je ranar alkiyama wani ya ce mai zo gaci in ji manzan Allah sai ranar alkiyama wani ya ce da manzan Allah salama ka yi kaza ya ce shi ba ruwan shi da to balle ka ga ham ham ham ham ham mutum ya riga ya kwanta akan dukiyoyin mutane yan uwa a cikin junansu kawai dan ya ga akwai wasu takardu ko su muhimman kudaci ko su motoci na babansu amma cikin sauran 'ya'yan ba kowa ya san da wannan ba sai ya soke su kuma mata dama sai riga sun gama kaddarawa su mijinsu ne zai riga rasuwa har sun karanta mai yusi kuma lahu wallahu alimun halim allah masani ne kuma mai haƙuri ne wallahi kala da ake yi a gado badakala da ake yi a gado ko shi mai rabon gane ya ce to ai yanzu ya rage gare ka idan akwai wanda kake so a ciki kai kasa hanyoyin da za ka bi kaga yana haska mashi cocila ko gani saboda ka duk waɗannan abubuwan ba su wallahi Allah haƙuri aya ta uku yastaftunak suna neman fatawarka suna neman fatawarka qulillahu ka ce Allah ka ce Allahu shi Allah yuftikum fil kalala zai ba ku fatawa ka abin da ya shafi kalala waye kalala wanda ya rasu ba shi da asali ba shi da fa ba shi da uwa ba shi da uba ba uwa ba ba shi da uba ba shi da ɗa ya'ya ya'ya mace ko namiji ko ko ɗanɗan inimur'un halaka idan mutum ya rasu imur'un mutum halaka ya rasu ba wai ya halaka ba halaka ya rasu an ga wala kada ja ku yusufu min qablu bil bayyinati فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا هذا حتى إذا هلك حتى إذا مات إن امرؤ هلك إذا متن يا رسول متن يا شافي متن يا شافي نمجي ليس له ولد بشر الله ليس له ولد بشر الله وله أخت أمانة إرقوا وش إرقوا tunda a can a wata ayar mun ce walahu akhun aw ukhtun yana da ɗan uwa ko ‘yar uwa muka ce a can ‘yar uwa uwa ɗaya ake nufi to a nan walahu uktu yana da ‘yar uwa ‘yar uwa shakikiya uwa ɗaya uba ɗaya ko ‘yar uwa uba ɗaya yana da ‘yar uwa falaha nisfu mataraka to ita ‘yar uwa tana da rabin abin da ya bari tana da rabi na abin da ya bari saboda me saboda laisa lahu waladu laisa lahu waladu ba shi da ba shi da ɗa to sai aka ce yar uwa tana da kaso kenan ba shi da uba domin da yana da uba duk lokacin da aka samu uba to yan uwa gaba ɗayan su ukun nan ba su da gado in dai akwai uba ka rike lissafi in dai akwai uba yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne uba ɗaya ne uwa ɗaya ne duk ba su da gado wana jina da ke ko duk ba su da gado to yanzu ya rasu ya rasu ya bar miliyan shida shi ne abin da ya bari da 'yar uwarshi uba ɗaya wana jena da ke ko da mahaifiyar shi su ke na abin da ya mutu ya bari nan mahaifiya tana da nan mahaifiya tana da nan a sulusu ne tana ɗaya bisa uku ne tana ɗaya bisa uku 'yar uwa fa 'yar uwa uba ɗaya ba uwa ɗaya ba uwa ɗaya uba ɗaya ba tana da nisfu to yanzu ya za a raba yanzu matsalar akwai nisfun akwai akwai sulus matsalar akwai nisfun akwai sulus ya za a raba mu rubuta ta ko a rubuta ta bari mu rubuta ta yanzu ya ya bar ummu wannan jana da kyau ya ya bar ummu ɗaya ke da da oktun li'ab yar uwa li'abi wannan yar uwar uba ɗaya suka hada da mamaci to tambayi da ziya za a raba gado yanzu mana da uwa tana da fulus ɗaya bisa uku yar uwa tana da nisu uku mera mu za a raba shida za a raba shida wana ji da kyau ko to raba shida za a ba uwa biyu eh? uku za ta shiga shida so biyu sai a ba ta biyu yar uwa uba ɗaya fa yanzu miliyan shida ne sai a ba uwa miliyan nawa biyu yar uwar miliyan uku wannan fa ga mahaifiyar shi an ba ta miliyan biyu ga yar uwa yan waccan ɗakin an ba ta miliyan uku kuma magana ta ko saboda haka a mai da hankali wallan a mai da hankali sai a zuwa a ta haddasa rikici ba ɗakinsu ɗaya ba ba waye nasu ɗaya ba sai a rasu kuma a zuwa samu a ga shi wanda ake ta ba kuma ka ga shi zai zo ya ci gada to ba ga zahiri ba yanzu miliyan shida ita uwa da ta haife shi tana da miliyan biyu ita yar uwa uba ɗaya ya waccan ɗakin tana da miliyan uku wa alaikum salam a'a ba shi bane ba shi bane kuna jina da kyau ko ku lura da kyau yanzu saura nawa sai mu ce a koma dangi a koma dangi da a koma dangi aka shiga aka shiga sai aka gano ai yana da wani ɗa na ƙanin uba shi mamacin shi mamacin to akwai kanin baban shi kullure da ke ko shi kanin baban nashi yana da ɗa ba wai kanin baban nashi yana nan ba shi ma kanin baban bai na ya rasu sai ɗan shi ne yake na sai a ce sai a ɗago shi sai zai ɗauki ragowar ɗaya don haka na sallama faɗa ya ce fama abkatar fara'idu fali aula rajulin zakari fali aula rajulin zakari eh ban ji ba zai sha kuda a gari to kuma bai wannan rabon ba wannan rabo zai yi na jahannama zai yi eh. ina zuwa dan ina zuwa fala hanis ma taraka wa huwa yarithuha wa huwa yarithuha in lam kulla laha walad wa huwa shi dan uwa da yake uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗan uwa uba ɗaya ya ha zai gaji ‘yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya illa mai kulla ha hawalat in ba ta da ɗa no zai gada kenan sai ba faɗa ba zai gada duka kenan zai gada duka kenan kun yi shuru zai gada duka idan ba kowa sai shi sai ya ɗauke in kuma akwai wani sai a cire rabon wani ɗin ma'ana idan akwai mijinta ta rasu ta bar mijinta da dan uwanta uba daya kada ta mutu ta bari kenan kaga miji yana da rabi shi kuma wannan yana da baki kenan abin da ya saura in kana ta sanatai ne idan ‘yan uwa mata biyu ne ‘yan uwa mata biyu ‘yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya su biyu ko ‘yan uwa uba ɗaya guda biyu falahu masulusani min matara to suna da bi bisa uku abin da aka mutu aka bari bi bisa uku za a raba musu kun bai ci magana ta idan yan uwa ne mata guda biyu ai idan guda ɗaya ce za a bata rabi ko to idan sun kai biyu to ba wai za a ce kowace a bata rabi rabi ba ne a idan sun kai biyu za a raba gida uku ne sai a ba su biyu sai a ba su biyu misali kamar yadda muka yi wannan yanzu sun kai biyu kun lura da ke ko li'abbi li'abbi guda biyu yanzu mana da li'abbi guda biyu kenan ko oktu li'abbi wana jira da ke ko su guda biyu to yanzu wannan lissafin ya canza wannan ya canza ya za a yi uwa tana da sulus ɗaya busa shida saboda akwai ikhwa saboda akwai ikhwa su kuma waɗannan suna da biyu bisa uku tusa wadda jina da ke suna da tusa yanzu nawa za mu raba mun raba shida mun raba gida shida zai ba mu nawa ita wannan tana da uwa tana da ɗaya wadda jina da ke su kuma waɗannan za a ba su sulusan sulusan na shida shida miliyan ba miliyan hudu kare sai a ba shi sulusan din sai a ba shi wangan miliyan shida ne sai a ba shi miliyan biyu ita kuma uwa a ba ta miliyan ɗaya a a muna kira da kyau ko yanzu ku lura da kyau ai uwa su ci ku lura da kyau uwa su ci matar baban su ci in akwai zama mutunci su za su kula da ita na fata kuma yanci wannan da ke ko Allah ya kiyaye mu ba zama ko zama mai wani ne hukuncin Allah yasa kike ganin muke ci an za a raba gado dama a jin kotu kaga in mutum ya ce bai yadda ba sai ta tura shi babban gida ne to yanzu mu yanzu iskalin da ke gare mu shine akwai ɗaya da ya ragu akwai ɗaya da ya ragu ya za a yi sai ce a koma dangi sai a je can a leko a sake leka a sake leka a ce ai akwai wani da babanta da baban shi da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya suke kun da kyau ko to ɗan shi yana nan eh shine shine ibn al-ammi kenan shaqiq shine sai a bashi wannan guda ɗaya din sai a raba mashi wannan guda ɗaya ɗin amin sai a bashi in an munne fa sai a bashi eh sai ce wa in kanu ikwatar rijalan wani sa'an idan yan uwa aka mutu aka bari maza da mata ai kun ga mun ce idan mace ɗaya ce yar uwa uwa ɗaya ba ɗaya za a bata rabi ko idan namiji ne ɗan uwa zai cinye duka idan mata ne yan uwa ah, uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya abin nan uwa abin nan yan uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya za a ba ta rabi yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya biyu zuwa sama za a ba su fulusan to haka ne idan yan uwa ne yan uwa ce uba ɗaya guda ɗaya za a ba ta rabi haka nan kuma idan yan uwa ne uba ɗaya biyu zuwa sama za a ba su rabi ku lura da kyau idan aka samu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya yar uwa uba ɗaya guda ɗaya lissafi ya kare yi eh mana yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya lissafinsu daban yan uwa uba ɗaya lissafinsu daban in aka hautsana lissafi ya kari. mana yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya za a ba ta rabi kuna jira da kyau ko yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya biyu zuwa sama za a ba su fulufan ina fatan kuma yi wannan da kyau yar uwa uba daya za a bata rabi yar uwa uba daya biyu zuwa sama za a ba su fulusan an ka lura duk wannan zuriyan ne to amma yanzu muna da yar uwa uwa daya uba daya guda daya sai kuma yar uwa uba daya guda daya kullura to a nan yar uwa uwa daya uba daya za a bata rabi yar uwa uba daya za a bata sudus za a bata sudus shine takmilatu sud abanna sulusai to yanzu iskal din shine idan ya zama na yan uwa ne maza ziryar uwa ɗaya uba ɗaya za a raba ne a bisa adadin su in su maza ne in namiji ɗaya ne zai cinye duka yan uwa maza uwa ɗaya uba ɗaya in kuma su goma ne sai a ce a raba gida goma to haka dai idan yan uwa uba ɗaya ne guda ɗaya ɗan uwa uba ɗaya zai cinye duka haka nan idan yan uwa ne maza ziryan uwa abin nan uba ɗaya su goma sai a ci a raba adadinsu to shine yanzu Allah ta'ala ya ce wa in kanu ikhwatan idan sun zama yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya amma rijalan wani sa'an maza da mata maza da mata falin zakar mithul hazul unsayayin to kowane namiji ɗaya yana da rabon mata biyu yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah ta'ala yana muku wannan bayani ne dalla dalla domin kada ku bace wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani da kowanne abu babu abin da ya fita daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne ayoyi guda uku da suke bayani akan abin da ya shafi rabo na gado amma ayoyi da suke magana akan gado suna da dama kulli rijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun wal nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qala minhu aw kafur nasiban mafruḍa da sauran ayoyi Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya a darasi na gaba za mu shiga cikin littafin ne kai tsaye Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh nan eh idan idan menene idan menene eh Eh. Eh, eh. kamar yana yan dama ana zuwa a koma danki ne idan an samu abin da ya saura ka gane idan an samu abin da ya saura shi ne muke cewa a koma dangi a sake yawo bincike amma idan dama inda ka an ce a koma dangi kwallo da kyau in dai kuka ji an ce a koma dangi a sake yau bincike to a cikin waɗanda suka rasu babu uba abin nan cikin magada babu uba babu ɗa babu ɗanɗa amma in dai akwai ɗa ko ɗanɗa ko akwai uba kuna ce na da kyau ko duk ba a ba a komawa a ce a koma dangi ko akwai ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya eh. wannan kason da aka za mu zo kan shi amma da wuya a sake komawa dangi sai mun zo mun lissafa masu ci tukunna eh, eh, ai abin da ban yi tsokaci auren ba authority na baba ko da 'ya'yan shi suna da gado za ga uban yana da kyau alhamdu yana ne wuri na biyu kenan da bai gama cika su su a fakaice kun da ke ko da abin da